Fondation Hirondelle Niger Sasha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma tani ke dauke da ragamar shirin gakanin labarin. A bana kakar damana kasar Niger ta fuskanci guraben fari daban-daban a wasu wurare za ku ji bayanin da ministan noma za a yi a zaman taron ministoci na jiya. An sallacewa ga ranar 15 ga watan Oktoba ranar ƙasa da ƙasa na matan ƙauye komi suke jira za ku ji wasu matan gaya. A shafin rahoton musamman za mu maganta kan tasirin da rashin ruwan sha ke yi wato a garin Kobofo, karamar hukumar karkara a bala cikin jihar Tilaberi. sauraro barkanmu da yau juma'a shabiyar ga watan oktoba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla A cikin wata sanarwar taron ministoci na ranar 14 ga watan Oktoba a ƙasar niger ministan noma ya gabatar da yanayin kakar damana zuwa ƙarshen watan Ogista, wadda a jimilce aka samu gibi a kanta idan aka danganta ta da tabanar bara a daidai lokacin guda da kuma fuskantar hari kwari. Musa Hassan ya fayyace kunshin bayanin Asumani Shina ɗauke da fasara. Binciken halin da ake ciki ya nuna cewa daga ranar 30 ga watan Septembar kusan kashi 78 cikin 100 na tashoshin awon ruwan sama da aka sa ido a kansu na cikin gibi. Hakan ya samo tushe a daya gefe daga gurbatar al'amura da aka samu na saukar ruwan sama a wasu yankuna tare kuma da katsewar ruwan na dogon lokaci. A daya gefen kuma shirke-shirke suna fama da hare-haren kwari masu yawa. Sai dai bayanan da aka yi a zaman taron majalisar ministoci ya nuna cewa magunguna da aka fesa sun taimaka wajen rage kaifin hare-haren kwari a yankunan da abin ya shafa. kimantawa ta farko ta damana ta nuna raguwar kusan kashi ɗaya bisa uku na yawan amfanin gona da aka samu idan an kwatanta da na shekarar dubu da ashirin don rage wannan gibin gwamnati ta ba da shawarar a gudanar da noman rani sannan kuma tana shirye-shiryen tallafawa manoma da matsalar ta shafa da irin shuka da kuma kayayyaki na baiwa shirke-shirken ruwa a gaida asumana shina da fasara yanayin shimfiɗar ciyawar kiwo a jihar difa ya fuskanci fari da giɓin zubar ruwan damana wanda ya haddasa wato wasu ababuwa na bullowa wanda ba su da kyau ga damanar. Hamadu Bukar Fullo shugaban haɗakar ƙungiyoyin makiyayan difa ya yi bayani a kai ga abin da ya faɗa. yawanci yanzu mun diba ciyawa ta bushe in ciyawa ta bushe kuma makiyaya suna neman inda ruwa yake menene yanzu akwai kaman fannin wutan daji wutan daji kamar an samu wajen ka uku dai wanda muka sani dajin kablewa da dajin nan wajen argwaram kenan cikin dajin giskiru nan ne inda ka samu wuta kiran da muke makiyaya ya kasance komai yawo kakka kasance kaya da wuta ya kasance ta kama ciyawa ka ɗan shayin ka ka zama ka huta kuma ka bar wuta a kunne kenan ka san ka tabbatar da ka kashe wutar nan sannan kai gaba kenan mutane su yi hatara kana ta yi sama mota ka kaje-kaje ka Hamusta ba. daga yankin mangari barin isa yankin dandawa yau ne aka sallace ranar ƙasa da ƙasa ta macen ƙauye a cikin hukumomin karkara da dama na ƙasar Nijar mata na fuskantar matsaloli iri-iri da dama cikinsu suna koken rishin tallafin kaya da kuɗi domin kyaukyawar gudanar da sana'o'in nasu. Bari mu saurari wasu daga cikinsu na yankin Gaya da Fadar Alu ya aiko mana. akwai matsaloli kan to ai ka san in jari bai haɗu ba ya za a yi a ci gaba in an ka kawo hina dan kaɗan sai iyali su canyi in yayi yawa kaga ana watsa wani shi ya alan baɗi tarkon abin ɗaya kenan sam in muka sai suwa wannan da muka sai sannan shi an raban mu kuma shi an iyalin mu shi an taimakon mu to muna nan muna yi na ƙarhin mu da ƙarhi amma muna da haɗin kai a samu a ba mu jari dan komai kaka in baka da jari ragagge tunda mun samu muna da garantin aiki mun ji daɗi yanzu mu taimako ɗaya na muka so abun ya ci gaba abin da bamu da shi kayan aiki yan akwai kayan aiki mun ka samu jari haraka ta yi kyawu. istidiyo kalangu ta fiye niger bari mu isa babban birnin kasuwancin ƙasa Kwamitin ƙasa mai kula da lauran tattara makaman da ba bisa ƙa'ida ba a wanga makon ya shirya da wata haɗuwar ƙarfafawa jami'an tsaro da alƙalan shari'a masaniya sa idon kulawa a birnin Maraɗi. Ga bayanin da Alhassan Usaini yama wakilinmu Muhammad Mamman. Shugaba ya magana ne ta la'akari da abin da aka gano. Ina jin ko a cibiri ina tune an kama wata mata da ta ɓoye makamai cikin hijabi. A gaskiya a cikin harkar bincike dangane da makamai ba a bada muhimmanci wajen mata ba. A cikin mu da al'adunmu muna girmama mace sosai har ya kai ba a tsammanin mace ta shiga irin wannan haraka Amma sai dai kash sai an yi taka tsantsan. Saboda haka ne ma muke aiki da wata kungiya mai zaman kanta a cikin kwamitinmu wadda za ta taimaka mana a yayin rangadinmu. su wayar da kan mata don su yi hankali a duk wasu halaye mata da yara ne abin ke rutsawa da su idan benegogi suka koka maza tserewa suke kenan dole mata su ɗauki dukkan matakai su dafa wa gwamnati kada su kasance maboya ga masu aikata aikin asha da duk wani mai safarar makamai a yankin Wata kungiyar 'yan asalin garin Kyoto Rikana su a jiya ta bada wato wani taimako ga ɗaliban makarantun sagandarin garin tukuci ne ta bayar zuwa ga ɗalibai goma sha biyu 'yan mata takwas da samari hudu wanda suka amfana da alawus ɗin da aka ma lakanin burs professor ramatu jarmakwai sunan wadda ta fi sa'anta wannan tallafin ɗaliban za su ɗaukar samun ɗawainiyar karatunsu ne wato gaba ɗaya daga ajin cesium zuwa terminal ga dai irin godiyar da uwayen yaran suka yi Ni uwa ce ga masu zuwa makaranta. Ina da yara biyu cikin ƙwararrun 'yan makaranta. Gaskiya ina gode ma Allah. tun da bara ina da yaro guda cikin su, bana an samu ƙarin guda. Ina kuma gode ma shugabanninmu da suka na wannan. Allah ya ƙara buɗi. Kiran da muke yi ga iyayen 'yan makaranta shine da su sa ido ga karatun yaran su. In ka sa ɗanka a makaranta, baka barin shi ya ta yin wada ya ga dama ya kamata ka sa ido ga karatun da yake yi. Na yi farin ciki sosai domin dana ya samu gare ni abin ya wuce godiya. Ni tsohon dan makaranta ne na yi karatu sai MD na yi so biyu ban samu ba. Na ji ciwon haka sosai. Na yi aure na samu ‘ya'ya. Na sa na makaranta yanzu tun daga sai e da na sa shi har zuwa yanzu shine ke zuwa na farko. Idan kai tsohon ɗalibi ne to kamata yi ka taimaka ma ɗiyanka su yi karatu. Idan kuma ba ka yi karatu ba to ka bari su je wajen wanda ya koya ma Bari mu taɓo batun kiwon lafiya a wanga lokacin cutar masassarar cizon sabro a ƙasar Nijar buƙatar jini na da yawa a cibiyoyin katifin jini a cibiyar zandar a cewar shugaba mai riƙon ƙwarya buƙatar na lunkuwa ne kowace safiya ga bayanin da madam Abashe Fatsuman Labo ta ma wakilinmu Alikaita. Da an kawo sunan zazzabin cizon sabro za a samu buƙatar jini da yawa tsakanin watan mayu da yuni ana iya buƙatar jakar jini 40 amma yanzu tare da zazzabin cizon saburo ana iya buƙatar jaka 80 ta jini tunda akwai lokacin da muke amfani da jakar jini 190 ba a ga samun masu taimako yanzu in ma abin ya tsananta da kyal ake samun jakar jini biyu zuwa uku ga yini yayin da buƙatar ta kai 80 mu muna gwaji hudu na cutar kanjamau cutar anta nau'in b da c da cutar sanyi su ne gwaje-gwajen da muke yi ga dukkanin jakar jinin da muka samu matsalar mu yanzu ita ce ta ɗan abincin da ake baiwa waɗanda suka zo ba da jini don su samu su samu ƙarfi babu isasshe ko don ba waɗanda suka zo ba da jini a san ransu a wani fannin kuma a madadin samun wutar lantarki a ƙasar Nijar kasuwar allunan aiki da zahin rana sai haɓaka take a cewar malam isa rabiu mai kulawa da tsare-tsaren haɗakar ƙungiyar fafutuka ga kare 'yancin makamashi ko daye wannan allunan na saka zubar da tinda wani lokacin ba a iya inganta su ga bayanin da yama rafika a tahiyar sile batiri solar idan baturan allunan sola sun kai ƙarshen su suna zama wata bola da ake iya sake yin amfani sauran kayayyakin hada sola kamar na'urar daidaitawa andula waɗannan ba bola bace da ake iya sake yin amfani cikin sauƙi, haka su ma allunan sola duk da tsawon lokacin da suke aiki a ƙarshen aikin su suna komawa bola da ba iya sake yin amfani cikin sauƙi, domin gilashi ne mu ba mu da halin sake yin amfani da su domin wata bukata ba a fara jin fa'idar watsi da wannan bola ba domin a halin yanzu ba mu da ita akwai siyasa da dubarun kula da bola amma kuma ya kamata a mai da hankali musamman ma kan bolar da ke fitowa daga kayayyakin wutar lantarki na hasken rana da ba iyar sake amfani da su Taɓa kiɗi taba karatu bari mu ɗuma kan labarun wasannin motsa jiki. Bisa tsarin gasar ƙwallon ƙafa na haɗakar ƙasashen Afirka ƙungiyar ƙwallo ta Gendarmerie ESJN ta niger Za ta fafatawa gobe a sabar 16 ga watan Oktoba da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Masar Al Hilal karfe 4 na yamma a Stade General Sani Kunce na yammi Kocin USJN e Zakariyau Ibrahim ɗauke da bayani. Muna shirin wasan kwallon da za mu buga gobe a cikin natsuwa ba tare da matsi ba. Muna kyautata samun nasarar cin kwallo. Idan mun shirya wasar bisa fage da kuma jajircewa da nuna kwazo sannan muka taka leda da kyau ba tare da mun yi sakaci ba to lalle za mu ci nasara. Sai mun yi takatsatsan saboda waɗanda za mu buga wasa da su shahararrun 'yan wasa ne inda wannan ƙungiyar ta ahali ita ce ta zama zakaran kwallon kafa ta nahi. nahiyar afirka a shekarar bara kenan ya rage gare mu mu fitattake su har mu ci wannan 'yan wasan kungiyar alhali a nan gida da yarda allah gobe yanzu kuma sai rahoton na musamman Garin Koboho da ke cikin ƙaramar hukumar karkarar abala jihar tilabiri na fuskantar matsalar ruwan sha. Ko ne tasiri wannan al'amari ke haddasawa? Tarnan Fudai Ahmed ya firanta da Mustapha Hamadu kakakin mai garin Koboho ga zubin su. matsalar ruwan sha kamar da aka ce wanga lokaci ya kama na zafi mun yi fama da ita sosai tunda akwai wani lokaci nan mata suka ta yi wurin biɗa ruwa bisa rijiya ba su kwana ma gidajensu matsala ruwa ko da an tai ruwan saboda ba su isa ba ana daɗe bisa rijiya ana biɗa ruwa to Allah da ikon shi mun samu wani taimako daga wasu masu hannu da ni yan uwa eh, na nan yan garin gani suka taimako mu da wani furaji to gaskiya dai forage kin an kafa shi amma akwai sarwa saboda yan bi layin bidiyon da aka jera wurin bilan ruwan gaskiya ana bata lokaci kake a samu ruwan ya rage matsaloli biskai da yadda suke da yanzu gaskiya akwai raguwa biskai da wadda matsalolin suke da amma har yanzu abin da bai ita ba duka-duka. Muna so mu sani ita wannan matsala ta rashin ruwa ta yaushe ne kuke fama da ita. To, kafin mu samu wannan foraji gaskiya shekara duka ni sai ce muna cikin matsalar ruwa saboda akwai rijiya wadda take in mu ce rijiya guda mai bamu ruwa can fari to amma da duk lokacin rani yayi rijiyar nan ba ta isan mutane da mutane da bisa shi duka sai a shanye ta ta kwallafi amma ina ganin kai an dai doka lokaci za a yi a ce shekara biya hakan ga dai baya shi kamar wannan rashin ruwan wani cikas ne ke kawo muku ga al'amuran ko na yau da kullum a yana kawo cikas da al'amura na yau da kullum saboda akwai ayyuka da yawa da ke ɓaci sannan kuma mata gashi wahala ta yi musu yawa ba su samu su zamana su huta sannan kuma yana kaci kasu wajen yara ta fannin karatunsu lokacin da akwai matuƙa ƙishirwan nan tunda su ma suna zuwa su tanyi iyayensu wurin bidan ruwan nan sannan kuma bisa shi rishin ruwan nan yana kama su matsala ha wasu ciwoce-ciwoce da kuma rani hakan ga dai ba su da naman kirki. Wani kira ne gare ku zuwa ga hukumomi domin su kama muku kawo ƙarshen wannan matsalar? To kiran da gare mu zuwa ga hukumomi kamar yadda Allah ya samu ka samu 'yan gari hakan ga masu kishi. Su muna kira da hukuma su kama musu wurin in za su kafa abin neman ruwan nan shi samu su kawo wanda yake mai inganci wanda zai wadatar da mutane sosai har mu samu wahalar a ce gata an kai karshen ta ta ruke masu sauraro abin da ya sauƙaƙe na a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman ni isaka da ya daidaita muku saiti da kuma rahilatu sumana da ke editan maraicen yau nina kuɗan badan da arlit malama mangun ke muku salama yanzu ga hadiza hassan sidiku ta shigo ɗauke da labaru da harshen zabarmanci a ƙarshen labaru za ku ji tarbi wato muktar hamado cikin mahawar studio kalangu a futa lafiya. Studio Kalangu. adifa. tare da alternative fm lamba gomiya tar da tara da digo hudu a zander. tare da gaskiya fm lamba tamanin da tara da digo biyar a maradi tare da sarauniya fm lamba dari da biyu da digo daya a kyota tare da banfere fuma lamba tasa'in da tara studio kalangu